الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai ɗaya daga cikin mahalarta wannan karatu alhaji sa'adu moba jibiya Allah ya masa rasuwa muna fatan a sashi a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah subhanahu wata'ala ya haskaka makoncinsa ya yalwata masa kabarinsa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya sanya aljanna ce mako masa. abinda ya bari a bayansa Allah ya kula masa da su Allah ya alkinta masa bayansa yan uwa da abokan arziki da yaya da jikoki Allah subhanahu wataala ya ba su hakuri ya kuma ba su ladan dangana akwai yan uwanmu na karamar hukumar jibiya suna neman addu'a akan matsalar tsaro da mun san dai wannan matsala ce wadda ta addabi arewacin Najeriya duka muna addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan matsala ubangiji ya kawo mana sauki ya kawo mana agajinsa ya kawo mana tallafinsa ubangiji subhanahu wataala ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah iya mana abin da ya fi ƙarfinmu mala ya ci gaba da cewa "Sun jama'a lahum subhanahu zalika kullahu fi aslin wahid hiya akhiyatu zalika wa qa'idatuhu wa madaru alladhi yaduru alayhi wa huwa as-sabr to bayan Allah duk ya faɗi waɗancan abubuwa da muka ambata wanda ya ambata a matsayin sifofi na mutanen da suke da hankali masu jin wa'azi wa'azi ya amfane su ya faɗi sifar su ta cika alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah ba sa warware alkawarinsu na bautar Allah shi kadai da kauce yi masa wato tarayya a cikin dukkan wani al'amari nasu da kuma abinda suke sadarwa na haƙoƙi da yake kansu tun daga haƙƙin iyaye haƙƙin mata haƙƙin ƴaƴa haƙƙin ƴan uwa haƙƙin makota da dukkan wani haƙƙi na wani mutum da yake wuyansu suna ƙoƙarin saukewa sannan suna jin tsoron ubangijinsu suna kuma jin tsoron wato mummunan hisabi sai thumma jama'a lahum subhanahu zalika kullahu fi aslin wahid sai Allah subhanahu wata'ala ya tattara musu dukkan waɗannan abubuwa a cikin tushe ɗaya huwa akhiyatu zalika shine madaurin waɗancan abubuwa duka don abubuwan da aka ambata akwai wata sifa guda ɗaya duk ita ce za ta tattaro su ta ɗaure su wuri guda idan mutum ya sifantu da wannan sifa to duk waɗancan abubuwa za su yi tare da shi duk za a same su tare da shi wa qa'idatuhu wannan sifa ita ce qa'idar ita ce wato mazaunin duka waɗancan abubuwa da aka ambata wa madaruhu allazi yaduru alaihi da wancan tushe da aka ambata suna kai komo ne akan wannan ka'ida guda ɗaya ko tushe guda ɗaya wa huwa sabru shine hakuri shine hakuri wanda shine kuma wato maudu'in wannan littafi ko bangare ɗaya na maudu'in wannan littafi Allah ce walladhina sabaru a wajhi rabbihim wanda suka yi hakuri dan neman fuskar ubangijinsu wato suna neman samun yardar Allah ko ganin ubangiji ranar gobe kiyama falam yaktafi minhum bi mujarrad as-sabr hatta yakuna khalisan liwajhihi Allah bai sifanta su da hakuri kadai ba a'a ya sifanta su da hakurin da yake an yi dan shi hakurin da mutun yayi dan Allah to waɗanda suka suke cika waɗancan sifofi da aka ambata wanda kuma su ne masu hankali a gurin Allah su ne waɗanda suke da haƙuri idan mutum ya sifantu da sifar haƙuri to babu shakka duk wani umarni na ubangiji zai yi ƙoƙarin aikata shi zai yi haƙurƙurtar da kansa akan yabi umarnin Allah wanda ya sifantu da sifar haƙuri zai kauce wa abubuwan da Allah ya hana zai haƙurƙurtar da kansa akan barin abin da Allah ya hana hakanan wani abin da zai same shi na kaddara zai yi haƙuri ya haƙurƙurtar da zuciyarsa a kansa idan da haƙuri to duk waɗannan abubuwa za su samu haƙurin da za a yi shi don Allah domin ana sa tsammanin cewa akwai gwaggwaɓin lada da zai ba wa mutum ba zai yi haƙurin ya tashi a babu ba duk wani abin da ka yi haƙuri ka da zuciyarka babu shakka kana da lada amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda ya ji tsoron tsayuwa ga gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abinda da take so ya hana ransa abinda da yake so Allah ce to lallai aljanna ita ce makomarsa Bato haƙurinsa ba zai tafi a banza ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba ba tare da kididdiga ba saboda ka duk waɗanda za su yi haƙuri to babu shakka in sun yi shi dan Allah to za su ga sakamakon shi ajilan am ajilan wadai a nan duniya su fara gani ko kuma a lahira ko tun duniya da lahira duka Allah ya nuna musu sakamakon haƙurinsu to haƙurin da zai samu da zaka samu alfanansa shine haƙurin da ka yi don Allah ba haƙurin da ka yi dan an fi ƙarfinka ba don ba yadda ka iya amma da akwai yadda zaka yi da kayi. to wannan ba shine kake samun ladansa ba Haƙurin da kai shi dan Allah kuma kake neman lada a gurin Allah to wannan hakurin naka ba zai tafi a banza ba thumma zakara lahum ma yu'inuhum ala as-sabri wa huwa as-salah sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci abin da zai taimaka musu kuma su yi hakurin shi wannan hakurin wanda shine ya kunshi dukkan waɗancan abubuwa da aka ambata kuma shi yake taimakawa wajen samuwarsu? su to shi ba akwai abin da yake taimakawa wajen samuwarsa. Shi ne sallah kula da sallah da tsayar da ita a lokacin da ya kamata a lokacinta da yin wato kula da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta babu shakka wanda zai zo da sallah irin kamala haka babu shakka sallah na za ta taimaka masa za ta taimaka masa akan ya samu ya samu biyan bukatarsa ya kuma samu haƙuri isasshe shine abinda Allah subhanahu wataala ya ce wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa huma alama ala masalihid dunya wal akhirah wa huma as-sabru was salah da hakuri da sallah waɗannan abubuwa ne guda biyu da suke taimakawa wajen cimma wato bukatu maslahohi na duniya da na lahira duk mutumin da ya kasance yana da waɗannan sifofi guda biyu to zai ga cewa al'amuransa suna yin kyau kuma zai ga manufofinsa masu kyau suna samuwa mutum ya zanto mai haƙuri mai haƙuri da ma'anar kalmar haƙuri in ka ce haƙuri ba ya zanto mai shuru-shuru ba ana babbazge geshi yana ba da a'a ya yi haƙuri ya bi Allah ya yi haƙuri ya kauce wa haramu eh, ya haƙuri in wata ƙaddara ta same shi ya mai da al'amarinsa ga Allah wannan shi ne a haƙurin da ake magana a mutum ya zama wani dusari ba ana ta dukan shi yana kuka ko yana abin da ba shi ne shi ake nufi da haƙuri ba wace wani ana magana hakuri sai dauka wani rago wanda ba iya komai za a tattake shi a wuce shi kenan mana magana hakuri waɗannan abubuwan da muke ambata su ne hakuri ka danna zuciyarka ta yi abin da Allah yake so ka danna zuciyarka ta yi abin da ta bar abin da Allah baya so in wani abu ya same ka na kaddara ka rungumi kaddara tare da mai da al'amari ga Allah wannan shine hakurin da ake magana kakka tafi a wata ma'ana can daban dauka wani rago sakari wani shine shine shine mai hakuri to idan mutum ya zanto mai hakuri ne kuma ya zanto mai kula da sallarsa ne to waɗannan abubuwa za su taimaka masa wajen ya cimma cimma maslahohinsa na duniya da na lahira kamar yadda Allah ce wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin Allah ce ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da sallah kuma lalle ita sallah babban al'amari ce sai ga mutanen da suke masu khushu'i masu kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala haka ne yake cewa ya ladina amanu sa'iru bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da sallah lalle Allah yana tare da masu haƙuri to abu shakka duk mutumin da ya kula da waɗannan abubuwa guda biyu to babu tudun da ba zai iya haye shi ba babu wani shamaki da zai hana shi isa ga abin da yake bukatar isa gare shi inda zai yi haƙuri kamar yadda Allah ya ce zai yi haƙuri kamar yadda Allah ya ce sannan zai kiyaye sallarsa to babu shakka wannan kadai ya ishe shi ya samu duk wata maslaharsa ta duniya da ta lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun faza ila salah duk sanda wani abu ya dame shi wani abu ya tayar masa da hankali to nan da nan zai kama sallah ce arihna bis salati ya bilal wa ju'ilat qurratu aini fi salah ce an sanya farin ciki na a cikin sallah saboda haka sallah tana daga cikin abin da suke take taimakawa mutum wajen bin Allah wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar ka tsaye da sallah lalle sallah tana hana alfasha tana hana munkari tsayar da ita shine yin ta akan lokacinta da kula da rukunanta da wajibanta har ma da sunnoninta wanda shine ma'anar iqamatus salah ba wai ce ake kai sallah kawai ba wace ake kai sallah ba saboda masu yin sallah suna da yawa amma masu tsayar da sallah ba su da yawa masallata akwai su waɗanda Allah ce wailu lil musalli da suna nan Allah ce ban ya tabbata a kansu su masallatan allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un masallata ne amma suna rabkanwa ga barin sallar su lokaci sai sallar mata kusa ta wuce sannan su tashi su dungura ta sannan su yi dinga rabkanwa ga barin abubuwan da suke bai a cikin sallar da abubuwan da suke rukunai su kansu ba a zuwa da su yadda ya kamata kaga wannan sallar sallah ce a zahiri amma kuma ita ce sallar da Allah yake umarni a yi ta ba sannan kuma wasu suna yi ne kawai don kada a rika cewa ba sa sallah amma ba har zuci ba inda za a rabu da su za su bi da sallar amma ganin ana tare da su da gobe ka a ce wani fa ba a ga yana sallah ba shi yasa za ka tashi suna sallar wai za kamo ila salati kamo kusala yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila suka tashi za a yi sallah cikin kasala da mutuwar jiki haka suke tashi sannan ba sa ambatan Allah sai kaɗan to wannan ba ita ce sallar da ake kira iqamatus sala ba wa aqamus salah ana nufin wanda suka tsaya da sallah tare da kula da lokacinta da mustahabbinta da da wajibanta da rukunanta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta to wannan sallar ita ce take tasiri a zukata ke tasiri a zuciyar mai ita ita ce take hana shi alfasha wal munkar sau da sanda zai tsaya a sallah to yana jin a ransa cewa gana yake da ubangijinsa sai da nabi ce Musalli yunaji rabba mai sallah ganawa yake da ubangijinsa wanda yake tsayawa a kullun sau biyar al'aƙalla in ba ma ya tsaya a cikin na filfilo ba sau biyar al'aƙalla cikin sallolin farilla yana gana da ubangijinsa babu shakka zai rika halarto shi a koyaushe ko wani ne wanda ya baka aiki kana ganin girmansa kana tsoronsa ya zanto sau biyar a kullum zai gana da kai akan aikin da ya baka babu shakka za ka tsoron ka yi ci amanarsa ko ka yi masa ha'inci a aikinsa a ce kullum zai zo gurin da kake aiki har sau biyar to abu shakka za ka tsaya ka kayi aikin yadda za ku rabu lafiya to bare ubangiji wanda koyaushe yana tare da kai da iliminsa ƙudurarsa da ikonsa ya san dukkan wani abu naka tun kafin ma ka aikata ya san za ka aikata to kuma sannan za ka tsaya gaba gare shi kullum sau biyar babu shakka wannan zai sa ka rika halarto shi koyaushe a cikin zuciyarka to wannan zai taimaka maka wajen ka kiyaye dokokinsa ka kiyaye umarninsa ka kiyaye haninsa ka kiyaye haƙoƙinsa ka kiyaye haƙoƙin bayinsa don kasan zai tambaye ka akan duka wannan sannan ce sun ma zakara subhanahu ihsanahum ila ghairihim bil infaqi alaihim sirran wa alaniyatan sannan Allah subhanahu wataala ya ambace da suke kyautata ma wasu ta hanyar ciyarwa ta hanyar ciyar da su sirran wa alaniyatan a asirce a wato a ɓoye ko kuma a bayyane suke bayar da abin da suka mallaka a asirce ko a bayyane in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairul lakum Allah subhanahu wata'ala ya ce in kuka bayyana sadaka to ba dalla da wannan haka nan kuka boye kuka bawa masu bukata to wannan shine shine alkhairi gare ku saraka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni ko kuma ya nuna cewa wata sadakar ana bayyana ta abinda ya shafi al'umma duka dan an bayyana shi wanda ya gina masallaci wanda ya gina makaranta wanda ya gina asibiti wanda ya kai magani asibiti kaza wanda yi kaza ya yi kaza a cikin jama'a dan mutane su ji su ma su koyi da shi wannan babu komai dan ba yana yi bane dan wannan abun yana yi ne dan ya sa mutane su koyi da shi wannan babu komai musamman ma in ya zanto ba wani abu ne da ya shafi wani mutum ɗaya ba wani abu ne da ya shafi al'umma duka al'umma duka ce za ta amfana da wannan sadakar tashi to bayyana ta baya ba zai cutar ba matukar dai mutum bai sanya riya a zuciyarsa ba bai sanya wannan shine hadafinsa ba in ya zanto bayanin a ce yayi shine hadafinsa ta yadda zai yi fada ga wanda basu bayyana ba ko ya hana su ce ya ma musu kyautata musu amma su fito su faɗa a rediyo masu ce sun gode ba su yi ba ko 'yan jaridar da suke tallata shi su zama su nashi waɗanda ba sa tallata shi rika gaba da su wannan aikinsa babu lada wannan abin da ya yi shi ne ladansa an tallata shi an tallata shi kenan ya gama samun ladansa a talla amma wanda ya yi saboda wasu koyi da shi su ga abin da ya yi na kirki kuma sannan bayyana ba zai cutar da mutane ba to wannan fani in mahiya ba dalla da wannan abu da yi in wani ya ji shi ma ya kwaikwaye shi to yana da ladan wannan da ya kwaikwaye shi akan aikin alkhairi amma idan ya zanto wani ne za a yi wa alheri wani ne za a taimaka masa wani ne za a yi wa za a gaza masa ko za a ciyar da shi to bai kamata a zo cikin taro ana nuna shi ba a zo ana masa dungura masa abinda ake bashi na kyauta ko ciyarwa ko wani abu ana daukan hotonsa wani akwai wulakanci a ciki akwai wulakanta ɗan adam sai ka nuna wa mutane cewa wannan ɗan adam eh, miskini ne galabaitacce ne baya da shi ma kaza kaza gashi nan muna taimaka masa shi yasa da Allah ya tashi faɗar boyewar sai ya kawo batun talakawa cewa in tukhuha wa tu'tuha to wanda zaka ba wa kyauta kakka zo bainar jama'a ce zan yi masa kyauta amma sai ka tare jama'a a kirawo maka shi ya zo yana sun koyar maka da kai kai kuma kana daga kanka sama kana miƙa masa kana cewa gashi ka taimaka masa wani ma har ka ba da labarin wahalhalinsa da yake ciki kai kuma abin da ka ba sa kana cewa masu kyamara su matso su dallo shi sosai su dallo ka wannan babu shakka in kai haka kawo lakanta shi eh? ka wulakanta shi dukkan wata sadaka da za a tare abin nan eh, ya na allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal'ada. cika ku bata sadakar kula dan sadakar ku ta hanyar wa mutane ko cutar da su da mutumin da ba bashi amma zaka sai ka cutar da shi ba bashi sai ka cutar da shi zai yi wa malamin kyautar mota ya ga yana fama da motar jagala haka yana so ya taimaka masa to sai ya zo da kyamara an musu bidiyo yana miƙa masa makulli abu shakka wani akwai wulaƙanci ka ba shi ma a rasa waye ba shi ma in ma aka ce sai ya yi wani sace eh ta yi amma sai ka wulaƙanta shi ka zo ka dalla masa kyamara ka zuba a facebook ka yaɗa hotunansa kana cewa kai ne ka taimaka masa wani akwai wulaƙanci saboda haka a ah, ciyarwa sirran wa halaniyatan ana ciyarwa a boye ana ciyarwa a bayyane ma kowanne yana da hadafin yin sa kowanne da dalilin da zai sa a yi shi idan dalilin ya zama mai kyau ne to wannan babu komai dan an bayyana kamar wannan da muka ambata aikin sadakar aikin taimakon da ya shafi duka al'umma a nan ka gina asibiti ka gina makaranta ka gina masallaci ba wani ne ka gina dan shi ba da za a ce ka wulakanta shi da ka bayyana wani abu ne da kowa zai amfana da shi watakila ma hada masu hali za su amfana da abin da ka yi wani dan an bayyana shi ba wani abu ne za ce za a je a gina buɗe masallacin da wani ya gina wannan babu wani abu a cikinsa don an bayyana cewa wani ne ya gina za a je a sallah a ciki mutane san an buɗe masallaci a guri kaza babu komai amma za a taimaka wani mutum ko wasu mutane a zo sai an dallara musu kyamara sannan a ɗauka a basu suna godiya a zo a bi su ɗaiɗai da ɗaiɗai ana hira da su suna kiran suna suna gode masa idan ba su yi haka ba kuma to gobe ba za a basu ba wannan baya dacewa ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا, وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يجرؤون بالحسنة sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci wata halayyar su su waɗannan masu hankali masu jin wa'azi su su amfana da shi Allah ya faɗi wata halayyar su har ila yau sune idan aka musu wauta ko aka cutar da su ba sa rama cuta da kwatankwacin irin cutar da aka yi musu a'a suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa wanda wannan shine wato yanayi mafi ɗaukaka sifa mafi ɗaukaka a yi maka mummuna kai kuma ka yi kyakkyawa bayan an maka mummuna an yarda ka karama fa mana da alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma da alaikum wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum Allah duk ya yarda cewa yayin da aka yi maka laifi kana iya ramuwar gayya daidai da laifin da aka yi maka Allah bai hana ka ba shi duk wanda ya muku ta'addanci ku yi masa kwatankwacin irin wanda ya muku kwatankwacinsa bi misli ma ta da alaikum kar ku wuce iyaka ku yi daidai da yadda ya muku wa ina kamtun fa aqibu misli ma uqibtum bi za ku yi uquba ku yi uquba da irin abin da aka yi muku uquba da shi wato in za ku yi ramuwa ku yi daidai da yadda aka yi muku daidai da laifin da aka yi muku wannan duk babu laifi amma wala in sabartum huwa khairu ce amma in kuka yi hakuri to wanda Ya fi. التي وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين التي وجزاء سيئة سيئة مثلها mummunan aiki sakamakonsa mummuna irinsa wanda yana nuna in mutum yayi maka ba mai kyau ba kana iya ɗaukan matakin karama daidai da yadda ya maka amma Allah fa man afa wa aslaha wanda duk ya yi afuwa kuma ya gyara tsakaninsa da wanda suke fada da shi bayan ya yi afuwa ya yi kokari suka yi sulhu kuma akwai afuwa ka yi afuwa shi kenan ka yi afuwa amma kowa ya kama gabansa <coughs> akwai afuwa kuma bayan an yi afuwa kuma a yi sulhu a dawo kamar babu wani abin da ya faru a baya a naɗe shafin da ya wuce a buɗe sabon shafi wannan shine wa aslaha Allah ce fa ajruhu ala Allah to ladansa yana nan gurin ubangiji ya tabbata Allah ya wajabta wa kansa biyan sa ladansa da kansa to kaga wannan babu shakka ba wanda zai tsallake na biyu in ya dogon tunani ya dauki na daya duk da na daya din jaiz ne mubah ne ya halatta ya dama daidai yadda aka yi masa amma Allah ce amma in ka yafe kuka yi sulhu ka ce ka yafe to ni ka zo in biya ka da ka daukar wa kanka da kanka da Allah ya ce a'a ni zo in biya ka na tabbata ko wani babba ne a cikin al'umma yau ya ce ka bar wa wani abin da yake naka ka yafe masa ni ka zo in biya ka da gudu za ka ce ka yafe saboda ba ka tsammanin biyan nan zai zama kankani ne in kana bin shida dubu ɗari ne rigima ta ɓarke ka ce ka yafe masa ka zo in biya ka to ƙalla takadiri za ka miliyan ɗaya abin da ya sama to bare Allah kuma wanda taskokin sama da ƙasa suke hannunsa nasa ne to ce ka bari ka yi afuwa eh bai maka daidai ba ya ɓata maka amma ka yi afuwa ni ka zo in biya ka fa ajruhu ala Allah kalmar ala tana nuna cewa ubangiji ya wajabta wa kansa biyanka ba magana ce ta kyautata ko ya kyautata ba ya wajabta wa kansa biyanka sai kuma ya ce inna hula yi hibbun zalibi lalle fa shi ya san azalimai wato a hirɗinka kakkaje wajen ramuwa ilu kuma ta jawo bau kakkaje wajen ramuwa kai kuma ka zarme sai ka dawo azalimin kuma kai da can kai aka zalinta wajen karama kuma ka dawo ka zama kai ne azalimin domin da zarar karama fiye da yadda aka yi maka to ka zama kai ne azzalimin yanzu kuma ka sani Allah yana gaya maka shi fa baya san azzalimai don ka maimakon ka zo ya biya ka ka tafi kana neman ka rama da kanka ƙarshe ka fada cikin koma a zalimai da Allah ce baya son ku to shine anan Allah subhanahu wataala da ya tashi sifanta masu hankali waɗanda suke jin wa'azi su ɗauka su yi amfani da shi shi ne ma ya tazakkar ulul albab sai ya ce wa yadra'una bil hasanati sayya ba wai ma kawai su ce sun yafe ba a'a za su biyo da kyakkyawan aiki kuma a bayan yafiyar za su biyo da kyakkyawan aiki a bayan yafiyar kamar da Allah ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a da mummuna da kyakkyawa da mummuna ba za su taba daidaito ba ba za su taba zama daidai ba idfa billatihi hi ahsan ka tura mummuna da wanda abin da yafi kyau ba ma mai kyau ba wanda yafi kyau kana da abubuwa masu kyau da zaka yi ma wanda ya munana maka yayi maka bata maka to kada ka yi kai masa abin da yafi kyau fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ka ga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji saboda kiyayya ka annahu waliyun hamim kamar wani dan uwa na kudda kud haka zai zama maka saboda wannan alherin da ka nuna da wannan zuciyar taka mai faffada da ka nuna masa to wannan shine halin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan aka yi masa ba mai abu mai kyau to in ya tashi sai mai yadda mafi aka yi masa mara kyau sai mai yadda mafi kyau shi kuma shi yasa a cikin ɗan kankanin lokaci ya shiga zukatan al'umma hatta waɗanda suke makiyansa sai da suka yi ba masa ba irin tsangwama da kiyayya da ba a nuna masa ba ba irin cutarwa da ba a yi masa ba da shi da dangin sama na kusa da musulmi 'yan uwansa amma shi da ya tashi sai ya zanto ya yi musu ihsani da ba sa tsammani to da wannan da ya shiga zukatansu kuma da wannan da ya jawo su suka shiga addinin musulunci to shi ne ce fa yuhsinuna ila man yusi'u ilaihim suna kyautatawa ga wanda ya munana musu faƙala wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna tura mummuna da kyakkyawa wa qad fassara hadha ad-dar'u bi annahum yadfa'una adh-dhanba bil hasanati ba'dahu daga cikin abinda aka fassara wannan tunkudewar su malamai sun fassara wannan tunkudewar ta suna tunkuda zunubi da kyakkyawan aiki to in sun yi zunubi suna dawowa su yi kyakkyawan aiki don Allah ya shafe musu zunubin da suka yi a baya kamar yadda Allah ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layli innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin Allah subhanahu wata'ala ce ka tsayar da sallah daga farkon rana zuwa ƙarshen rana shine tarafa in-nahari wa zulafan min al-layli da kuma cikin dare innal hasanatu yuzhibna sayi'at. lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da laifuffuka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha ka bibiyi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawar ta goge mummunar waccan aya innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at kamar yadda zo a cikin sahih bukhari wani yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin laifin da yayi ya haɗu da matar da ba matarsa ba ya sambace ta alhalin ba matarsa bace don haka hankalinsa ya tashi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in ma haddi ne a tsayar masa ya yi laifi ga ga shi ga shi abin da ya yi wannan shine bambancin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu shi yanzu ya yarda duk wani hukuncin da Allah ya saukar akan abin da ya yi masa shi yasa yazo ya samu manzo Allah ya ga masa ga abin da ya yi hankalinsa ya tashi kaga alamar tuba da komawa ga Allah kenan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun idan shaidan ya dan shafe su da wani abu na laifi sai su fadaka sai su da hayyacin su su gane sun yi wa Allah laifi su zo suna neman hanyar tuba to haka ake so duk sanda mu'mini yayi laifi kada ya dore akan laifin wani laifin zai haifar in ya tafi akan wannan wani ma zai wannan laifin zai haifu na biyu na uku na hudu har zuciyarsa ta yi baki kuma da zarar ya fada cikin saban Allah to yi kokari ya tuba tuba na gaskiya tuban da zai ji a ransa ba zai kuma koma irin wannan ba shi ne ya zo yana kukawa annaba ga abin da ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kai muka yi sallah ya ce eh da kai muka yi sallar jam'i ya ce eh ce to innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyukanka za su tafiyar da munanan ayyukanka ya ce ya rasulallahi wannan ni kadai aka ba mu wannan falalar kokar kowa da kowa annabi ce kowa da kowa ma ba kai kadai ba abin da ya gan shi babba to ko shi kadai ne aka dubi yanayinsa aka yi masa wannan falala ali khasatun ya rasulullahi amrin nasi amma shi ya rasulullahi ni kadai ko da duk mutane annabi ce ballin nasi amma kowa da kowa ma to wasu daga cikin malamai sun ce wa yadra'una bil sayyati al hasana bil hasanati sayya ce wannan ana nufin ana nufin irin wannan mutumin da zai laifi ya kokarin ya bibi laifinsa da kyawawan ayyuka don su goge masa da goge masa na ayyukansa shine mala ce wa hakiku? amma abin da yake haƙiƙi an ayata ta umar nawain ayat ta ƙunshi duka nau'in biyu wa yadra'una bil hasanati sayi'a ta ƙunshi mutumin da za a yi wa laifi shi kuma ya saka da kyakkyawa sannan ta ƙunshi wanda zai wa Allah laifi ya yi ƙoƙarin ya bibi laifinsa da kyakkyawan aiki duk wannan ya shiga ƙarƙashin ayar shine mala yace wal maqsudu anna hadhihi al ayat tanawalat maqamat al islam wal imani kullaha yace abin nufi wannan ayoyin da aka karanta a baya ta kunshi duka muqamai na musulunci da imani gaba daya واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ta kunshi kuma aikata abinda aka yi umarni da aikata shi da barin abinda aka hana da haƙuri akan abinda yake kaddara Ayon duk ta kunshi waɗannan nau'uka na haƙuri guda uku haƙuri akan aikata aikin da Allah yake so ya yi umarni da shi da kuma barin abinda da Allah ya hana da kuma yin haƙuri akan kan ƙaddara waƙan zakara ta'ala hazin usulun salas Allah ya ambaci waɗannan al'usulun salas wato kamata ya zama al-thalatha ala muqtada al-arabiyya al-usul al wato an ambaci abin Allah ya ambaci waɗannan wato rukunai ko tushe guda uku sune as-sabru ala as-sabru ala al-ma'mur was abin sannan kuma was waɗannan nau'uka na hakuri duka ayoyi da yawa sun zo na alkur'ani sun kunshe su kamar inda Allah yake cewa bala in tasbiru wa tattaku bala in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri kuma kuka yi taƙawa tasbiru kaga kuka yi haƙuri sannan wa tattaku kuka yi taƙawa a taƙwa ta kunshi aikata abu mai kyau da barin abu mara kyau shine taƙawa saboda ka kaga anan fi'ilul ma'mur da tarkul mahzur ya ya zo sannan tasbiru anan ya kunshi haƙuri akan wata ƙaddara da ta same ku kaga duka abubuwan uku da sun samu a cikin wannan Haka nan inda Allah ke cewa innahu man yattaqi wa yasbir lalle wanda yayi takawa kuma yayi haƙuri wato ya bi Allah ya bar abinda Allah ya hana sannan ya haƙuri akan ƙaddarar da Allah ya hukunta masa kaga waɗannan nau'uka duk sun zo a nan. Haka nan da inda Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ko da suka yi imani ku yi hakuri sannan ku jajirce wajen yin hakuri sannan ku yi ribado ku yi dako akan iyakoki na musulunci sannan ku taqawa lalle la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta kaga anan as-sabr yazo sana taqwa tazo don sanda waɗannan abubuwa biyu suka zo to sun kunshi waɗannan nau'uka a ƙuri guda uku da aka ambata anan shine ce fa kullu mawdi'in qurina fiha taqwa bis-sabri ishtamala على الأمور الثلاثة duk inda al aka ambaci ta taqwa aka hada ta da hakuri to ta kunshi waɗannan abubuwa uku da ake tattaunawa akan su fa inna haqiqata taqwa domin ta taqwa in aka ce abin abinda ake nufi yawanci mukan ta taqwa da tsoron Allah kalmar taqwa tana nufin bin dokar Allah bin dokokin Allah bin dokar Allah shine kai abinda yace kai kamar abinda yace ka ittaqullaha ku bi dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah shine ma'anar amma at-taqwa abin al-khashiya ko al-khawf shi kuma wani abu ne wala takhafuhum wa khafuni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na akwai tsoro akwai kuma taqwa ita taqwa tana nufin kai abin da aka saka kamar abin da aka hana ka shine taqwa kaga shine kiyaye dokar Allah shine ce hakikanin taqwa fi'lul ma'muri wa tarkul mahdhur kabi abin da aka yi umarni kamar abin da aka hana نعم بسم الله الباب الثاني في انتسابه باعتبار تعلق الاحكام الخمسه به وهو ينقسم بهذا الاعتبار الى واجب ومسلم ومسلم ومقبول ومباح فالسبب الواجب ثلاثه انواع احدها السبب المحرمات والثاني السبب على اداء الواجبات ثالث الصبر على المصائب التي إذا صنع الأخذ فيها كالأمراض والفقر وغيرهما وأما الصبر المندوب فهو الصبر بين المفتوحات والصبر على المصعبات والصبر المقابلة الجاني بمثل فعله وأما الصبر المحظور فأنواع أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمسة حرام إذا قام بتركه الموت قال طاووس وقاله الإمام أحمد من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار فإن قيل فما تقولون في الصبر أن المسألة في هذه الحال قيل فاختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح على شرطين هما لأسفل أحمد وذات نفسه أن السبر عن مسألة جائز فإنه قيل لا إذا خاف إن لم يسأل أن يموت فقال لا يموت يأتيه الله برزق أو كما قال فأحمد منعه المسألة ضرورته وسلكه في ترك المسألة كي يدع له رزقا وقال كثير من أسفار أحمد والشافعي يجب عليه المسألة وإن لم يسأل كان عاصيا لأن المسألة تتضمن نجاته من السلام نعم نعم ما ليش الباب الثامن بابي نتقص في انقسامه باعتبار تألق الأحكام الخمسة به rabe-raben haƙuri duba da alaƙarsa da hukunce-hukunce biyar akwai hukunce-hukunce al'akamul hamsa hukunce-hukunce guda biyar abu ko dai zama wajibi ko ya zama mandubi wato mustahabbi ko ya zama haram ko ya zama karuhi ko ya zama halal waɗanda su ne hukunce-hukunce guda biyar al'akamul hamsa da suke da alaƙa da ayyukanmu ko dai abinda za mu yi ya zama wajibi ne ko abinda za mu yi ya zama mandub ne mustahabbi ne ba wajibi ba ko abinda zamu iya zama haramun ne ko kuma ya zama makaruhi ne ko ya zama halal ne to shi hakuri yana da alaka da waɗannan kashe-kashe guda biyar akwai inda hakuri yake zama wajibi akwai inda yake zama mustahabbi ba wajibi ba in kai kana da lada in baka yi shi ba abin nan baka da alhaki akwai inda yake zama mahzur kai hakurin anan haramun ne in kai shi kana da laifi wajibi ka bar haƙuri a gurin ka aji haƙuri guri guda akwai kuma inda haƙurin yake makaruhi ne wato barin sa ka samu lada ka yi sa kuma ba, ba, ba, lada ba alhaki sannan mu ba wanda yake mustawin tarafai ne ba lada ba alhaki to duka waɗannan kashe-kashen hukunce-hukunce guda biyar akan samu haƙuri yana da alaƙa da su yana da alaƙa da wajibi yana da alaƙa da haramun yana da alaƙa da mandub yana da alaƙa da makaro yana da alaƙa da mubah shi shine cewa huwa yanqasimu bi hadha al itibari ila wajibin wa mandubin wa mahdhurin wa makruhin wa mubah sai yace fasabr al-wajibu thalathatu anwa haƙuri na wajibi iri uku ne haƙurin da ya zama wajibi ka yi shi iri uku ne su ne ahaduhu ahaduha a sabru 'anil muharramat ya yi haƙuri ya kaucewa haramu wanda wajibi ne ya haƙuri ya bar haramu wasani as-sabru 'ala ada'il wajibat ya yi haƙuri ya aikata wajibi shi kuma wannan shi ma haƙurin wajibi ne sannan as-salis as-sabru 'ala al-masa'ib mutun haƙuri hakuri akan musiba allati la sun lil abdi fiha wanda ba shi da hannu a cikin ta wani abu can da Allah subhanahu wataala ya ɗora masa wanda ba shi ne ya wa kansa ba kal amradi kamar rashin lafiya wal ko talauci wa gairihi ma da ire-iren wannan to wannan shi ma kai hakuri akan wannan kaddarar da ba kai kai wa kanka ba Allah ne ya saukar maka hakuri akan wannan wajibi ne in aka duba babin da ya gabata ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku ya ambaci hakuri akan abin da yake wato aikata shi wajibi ne to kai hakuri ka aikata shi haƙuri akan barin abin da barin sa haramun ne wato aikata shi haramun ne kai haƙuri ka bar sa nan haƙuri ma wajibi ne ko abin da yake ƙaddara ce wani abu da Allah ya riga ya rubuta zai faru gare ka da ba kai ne kai wa kanka ba wani abu ne daga Allah to ka yi haƙuri ka dangana ka mai da al'amari ga Allah wannan shi ma wajibi ne wa amma sabrul mandub amma haƙurin da yake na na halal ne abinda nan haƙurin da yake na musahabbi ne abinda in ka yi haƙuri kana da lada ba don ba ka yi haƙuri a gun ba a cewa ka yi laifi ka bar dai wani abu mai lada fahuwa sabro anil makaruhat abinda yake makaruhi ne a hukunce-hukunce muna da makaruhi idan abinda wato barinsa da lada yinsa kuma babu alaki ka yi shi ba a cewa ka yi zunubi amma kuma in ka bar shi za a baka lada akan barinsa to haƙuri akan wannan shi ma yana da kyau in ka yi haƙuri akan ka bar abin da yake makaruhi kaga kayi wani abu mai kyau kada da lada anan wasabru alal mustahabbat ko abin da yinsa yinsa da lada barin ba alhaki shine mustahabbi abinda in ka yi shi ka samu lada in ka bar shi kuma ka da alhaki to kai haƙuri ka yi shi ɗin kaga shi ma haƙurin anan mustahabbi ne abu ne mai kyau shi ma dan kai haƙuri kan abin da ka yi a baka lada ai kan akan kai ka bar wannan abin gaba daya wasabru an muqabalati aljani bi mithli fi'lihi ko mutumin da ya maka laifi karama daidai da ya maka to kai hakuri ka fasa ramawar mustahabbi ne ba wajibi bane an baka kofar kana iya karama amma in kai hakuri ba karama ba to wanda yafi alkhairi kamar yadda aljawi in sabartum lahu khairul sabiri in kun yi hakuri yafi muku alheri to wannan shi ma haƙuri ne wanda yake almando haƙuri ne wanda ake so wa amma sabrul mahzur amma haƙurin da ba a san shi wanda yake haramun ne fa anwa'un iri-iri ne haƙurin da yin haramun ne iri-iri ne yace ahaduha daga cikin irin haƙurin da yake haramu as-sabru 'ala at-ta'ami wash-sharabi hatta yamut mutun yayi haƙuri ya kici ya kisha har ya mutu ga mutumin da zai yajin cin yajin cin abin nan hunger strike mutum ya ƙici ya ƙisha har ya mutu an masa laifi ko yana gaba a yi masa daidai ba bala ya ƙaura ci da sha ya yajin cin abinci to kuma ya ta yi har ya mutu wannan ba daidai ba ne in ya haƙa ya aikata haramu la taqtulu anfusakum inna allaha bikum rahima la hana mutum ya kashe kansa kuma da zai ƙici ya ƙisha da cewa su masu hunger strike sukan sha abu ruwa-ruwa amma abinci ne mai kauri haka mai nauyi ba a ci amma suna shan abu ɗan ruwa-ruwa ai eh. to amma su ma in suka daɗe haka mutuwa suke saboda gaba ɗaya duk wani energy na jikinsu zai ta tafiya glucose nasu zai tafi a zo a fara cin naman jikinsu da kitsan jikinsu a fara cin har a zo kuma ana kankarar ƙashi to daga nan kuma shi kenan sai cututtuka sai mutum ya mutu to wani abu ne da aka dade ana yin sa kusan tun kafin zuwa annabi isa alaihi salam wasu al'ummomi al'ummar indiya da mutanen rum sun mutanen yunan suna yin wannan mutum yana bin wani bashi yayyayi ya kibiyansa bashi sai ya je tare a kofar gidansa ya kice ya kisha sai ya biya shi in bai biya shi bai mutu a nan kofar gidansa to a can din sun ga yana amfani saboda mutum ba zai so a ce saboda muguntarka ba har wani ya mutu a kofar gidan ka ibe shi sa to in suka yi haka sai su ga an biya su to shi ne abin ya tafi ya har ya zo yanzu mutane suna abin nan to mutum ya ƙici ya ƙisha yana iya yadda zai yi to wannan babu shakka laifi ne kazalika sabru anil maitati wad dami wa lahmil khinzir inda al makhmasati haka nan mutum ya haƙuri ya ƙi cin moshe ko ya ƙi cin jini ko kuma naman alhanzir naman alade yayin da yunwa ta kan masa gashi yana cikin tsananin yunwa shine makamasa tsananin yunwa wajen za ta halaka shi ya samu alade naman alade ko mushe amma ya ce ba zai ci ba shi gare ya mutu to suka ce haramun idan khafa bi hilmaut maut haramun ne wannan haƙurin na ƙin cin waɗannan abubuwa in dai har yana jin tsoron in bai ci ba zai mutu to anan wajibi ne ya ci mushen ko ya ci naman alade don ya kuutar da ransa قال طاووس hul الإمام أحمد طاووس da bayansa Imam Ahmad mana magana ba ta Tawus ce maganar Masruq ce Masruq ibn al-Ajda ke da wannan maganar tana cikin musannaf Abdul ah, da Sunan al-Baihaqi al man ittara ila mai almaytati waddami falam ya'kul famata dakhala an-nar masruq yake cewa wanda duk ya matsu na sai ya ci naman mushi ko ya ci jini wanda Allah ya haramta falam ya'kul kuma ya kici famata har ya mutu da an-nar to zai shiga wuta saboda kamar ya kashe kansa da kansa to ya ya fa in ƙila fa ma taquluna fi sabri anil mas'alati fi hadhihi al to me za ku faɗa game da mutum ya yi hakuri da bara kai ya yi roƙo? yana cikin tsananin yunwa ba ya da shi to zai iya haƙuri kai ya je yana roƙon mutane ko ku a wajibi ne ya roƙo don a bashi ya ya samu abin da zai ci ya kubuta wanne ne ya fi yayi yi raƙon ko ya yi haƙurin shi ne a nan abinda shi ibn qayyim zai kawo saɓanin malamai a kai malamai sun yi saɓani a kan wannan game da zai roƙo zai yi roƙo ko ba zai roƙo ba ah, amma kuma lokaci ya cin mana za mu tsaya a nan insha Allah ya zama matashiyar karatunmu a karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuma na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh